in ban da miji to in an ka samu sun ka zama biyu to za su dawo gidan sulusani wahuma albintu wa bintul imni wa ukutun shaƙiƙa wa ukutun li'abin su hudu don haka a gyara eh ina to in ijimalan ne gashi na ai muku tafsila eh, in da ya kawo nan ijimalan to gashi na ai tafsila sai ku riƙe wanga ba wancan ba yawwa to sai mi eh wa sulusu sulusi lil ummi shine nan ba'un na biyu gaira mahajubatin idan ba a sha makance ta ba wal isnaini fasa'ida min waladiha idan auladul ummi sun haka biyu ko abin da yahi to za a ba su sulusu bisawiyati amman za su raba daidai babu lizzakari hazil unsaini da namijinsu da macinsu duk ɗaya ne wasu dusu liwahidin haka ne ko liwahidihim wato sudusi ga ɗaya daga cikin auladul ummi kaga a kirga mu gani wancan sitta ɗin in suna hituwa. ɗaya kenan wahidu min auladul ummi walil ummi mahajubatun kaga uwa ita ma za ta dawo nan walil jaddati ita ma kakanniya za ta dawo wurin wal jaddataini kuma kakanni guda biyu duk ita ce dai su ne ake ba su to kagan nan ne muka kara wala ya yi su aksarun min ni wato abin da ya yi kaka biyu mace ba su gado wani binti imnin fasa'ida fi darajatin ma'asulbiya ka gani bintu imnin ma'asulbiya an samu hudu kenan ko wasu hula ma'al'uliya duk guda ne wani ukutu li abin fasa'ida ma'a shaƙiƙa kaji biyar kenan waya kunna ma'a shaƙiƙa ce ni illa ma akin yu asibuhunna to ina an kabar guda shine al'abu al'abu iza kana mahajuban zai dawo sudusi tun da ƙur'ani hmm. ya ce in kana lahu waladun wali kulli wahidin min eh min huma sudusu in kana lahu waladun su uwaye kowane daga cikinsu namiji ne ko mace za su samu sudusi to kaga abu shine shine cikon na shida shine ciko na shidda na to darasin nan zai tsaya za mu shigo wani babe kenan za mu shigo hajabu za mu shigo hajabu in kan za mu ci za mu ci gaba da wani darasi sai sai mu share wanga bayani daga game da wanda aka karanta eh bayani game da wanga da aka karanta eh an ce wala yarithu ak akasaru min jaddataini eh aksaru min jaddataini la tarisu ihdahunna min min qibali ummi wa wahidatun min qibali abi in sun ka taru ga kakanni mata sun kai hudu ga uwar uba ga uwar uwar uba ba biyu kenan ba ga uwar uwa ga uwar uwar uwa hudu kenan ba to duk biyu ɗaya za su gado uwar uba da uwar uwa sauran su yi haƙuri eh, an sha makance su eh, an sha makance su hmm. shine ma'ana wala yadda su aka sarmin min jallate ni indana amma zaidu bin sabiti yana gadar da uku uwar uwa da uwar uwar uwa in suna nan sai duk su yi gado da uwar uba su zama uku kenan eh gehe uwa guda don gehe uwa wajen kakanni sun yi ƙari hmm. hmm. hmm. ma'a sulbiya yauwa idan diyar ɗiyar ɗa akwai ‘ya'ya mata na ɗa sun kai goma shi ne mana guda wasa'ida to duk su guda ne eh, ma'asulbiya eh akwai ɗiyar tsatso to za a ba su sudusi ita ko ita ko ɗiya a ba ta nisifi ta kamilatu sulusaini kenan da ɗiya da jikanya sun ɗauki sulusai ne kamar bar ya biyu mata kenan yauwa to sai a basu eh. wani suhula ma'al'uliya ga ɗiyar ɗa ga ɗiyar ɗan ɗa ciwon ga ɗa naka mm. yana da ɗa ɗan kuma yana da ɗiya amma duka sai an ka bar su eh uwayensu duk sun mutu sai sun ka rage da kakanga na sama to iyarisu diyar da tana gado diyar dan da ita ma za ta yi gado eh diyar jika yauwa sai su haɗu diyar jika sai ta koma matsayin jikanya ita ko jikanya ta koma matsayin diya sai ta gurguso na'am shine ma'ana as-sufula ma'al'uliya ita ko yar wali abiya idan akwai shaƙiƙiya daya amma ga yar uwa abai sun kai daya ko biyu ko goma to sudusi za a ba su eh ita ko shaƙiƙiya ta ɗauki nisifi ta kamilatu sulusaini kenan eh shi kenan eh? na eh amma shaƙiƙai mata in sun ka kai biyu to yan uwa li abai mata sun haɗi saboda za su canji sulusaini su waɗanga yan uwa shaƙiƙai za su canji sulusaini shi kenan ba su rage ma waɗancan komi ba eh sai in suna tare da dan uwa eh shi wannan dan uwa li abi yana tare da su to sai ya dauko abin da shaqiqate ni sun ka rage sai ya zo ya riba da yan uwa na mata eh a li zakari misli hazil unsayin eh saboda su ba li ummai bane wajen wajen uba suke mm menene gaba darasi na gaba alaikum salam lafiya alhamdulillah alhamdulillah okay na'am wallahi ba su da lafiya kwanan nan ba su da lafiya eh shi ma yau ne ya tashi da rashin lafiya shi ma bai jin daɗin jikinsa sai a yi haƙuri da ban samu zuwa ban samu ne aiko muku ba amin amin ta madalla na gode yawa na'am eh gaba iya ko tambaya sai a yi za mu shiga cikin hajjab eh. hajjab dama darasi ne mai zaman kansa hmm. eh ina ne eh, ta biyu zuwa ƙarshe eh ma wujudi shakika eh inda wujudi shakika wa bintul imni inda wujudi asulbiya ga can ƙasa hmm. na no. Eh. Eh? Eh. <laughs> to a dan da kayan koma gida gaskiya a yanzu abin da za a yi in an ka koma gida duk wanda bai gane ba ya tambayi abokin karatunsa wanda yake gani ya ɗanɗana dara shi haske eh 21 eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh muna magana alhululul muqaddara ba gado ko wani iri ba akwai wani kaso wanda Allah ya yanka da kai ne yusikumullahu fi auladikum lizakari mislu hazil unsayin ko haya zuwa ƙarshen aya ya ambaci nisfi ya ambaci sulusi ya ambaci akwai sulusani kuwa wala sulusa yawwa to kaga akwai sulusan akwai rubu'i Allah ya ambace shi akwai sudusi Allah ya ambace shi akwai sumuni Allah ya ambace shi to waɗanga masu gado waɗannan kaso mutum 21 ne waɗannan mutum 21 wai ba su ɗai ba ne ka gado don kaga ba mu kawo ɗan uwa shaƙiƙi ba ba mu kawo ɗan uwa li'abbi ba ba mu kawo mi shaƙiƙi ba ba mu kawo mi li'abbi ba ba mu kawo ɗan mi shaƙiƙi ba mu kawo ɗan mi li'abbi ba ba mu kawo ɗan ɗan uwa shaƙiƙi ba mu kawo ɗan ɗan uwa li'abbi ba wajen mutum takwas an ka fitar abin nan hululul muƙaddara wa adadu warisiha eh addalu farlu arba'in farlu arba'in farlu arba'in wahum ashabun nisfi ma da zauj eh wannan dalu hmm. mutum hudu a wurin nan eh ma da zauj hmm. kaga an ka ɗaya zauji ya rage hudu bintu wa bintu imnin ukutu shagiga wa ukutu li'abin hmm. na alaikun sama eh. eh daga da ne eh, sai amma dai kuma an ka faɗi irin harufan da sun ka dace da wannan eh domin kaga can ga da ha'un matsayin biyar yake ba'un matsayin biyu yake alif matsayin ɗaya yake dalu matsayin hudu yake ba'un matsayin uku ne zayun matsayin bakwai hmm. a gane ko yauwa alaikum salam eh eh sun kai 25 ai shi ne wanga ke tambaya ya ce nan mun ce masu gado 21 ne can kuma sun kai 27 ne 25 yauwa 25 to can adadin masu gado ne jumlatan maza da mata can adadin masu gado ne maza da mata an ka su sun ka zama 25 nan kuma adadin masu gado da farali su ne waɗanga 21 wanda Allah ya ambata ribonsu a cikin littahi su 21 ne a suna ciki suna ciki eh a'a ai ɗai ɗana ciki ko amma ba a kawo shi nan ba ɗan uwa na ciki namiji shaƙiƙi ba a kawo shi nan ba ɗan uwa li'abbi na nan ba a kawo shi nan ba saboda haka sannan kuma an kai istin baɗin ƴaƴansu suna koma makominsu in ba su na hmm. o ji kenan sai mu yi addu'a ko بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة النبي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ورحم على محمد وعلى آل محمد كما رحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا الرحمن الرحيم يا na الرحيم يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار Allah ka taimake mu taimakonka Allah malin da ke mana wannan karatu Allah ya ƙara mashi basira Allah mun kuma da ke biye da shi Allah ka buɗa mana mu gane abin da aka karantar da mu Allah ka ƙara malin albarka Allah ka wasuri mana asiri duniya da lahira Allah mutanen da ake azabtawa musabbibin addinin musulunci Allah duk inda suke cikin duniya Allah ka sauka musu Allah ka musu mahita mun ko da annan Allah ka tsare mu Allah kar ka kawo mana wannan abin nan ya Allah ka kawo mana gudunmawa ga masu ƙeya da mu musulmi da ke cikin da rai ya Allah ka tuha mana asiri duniya da lafiya marasa lahiya da a gida da asibitoci Allah ka san duk inda suke Allah ka ba su lahiya Allah ka warkar da su allah musulminmu waɗanda ke wajen gidan waɗanda a wurin fama ya allah ka taimake su allah ka musu gudunmawa a yi cika da fatiha bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين